Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A ci gaba da bayani da muke muku akan sunayen Allah ɗari ba ɗaya tun da na farko Allahu zuwa asaburin nan gaba za mu ta ɗorawa yau za mu ɗora akan sunan Allah na ashirin da shida ma'ana sunan Allah almu'izzu. Almu'izzu shine sarki buwayi mai buwayantar da wanda ya so daga cikin bayansa ya ɗaga shi ya rafa'a shi ya ɗaukaka shi ya karrama shi ko ana so ko da ba a so ne sarki Allah fa wato Allah almu'izzu. Wannan sunan Allah malamai na maganuwa ɗauki Abu Hamid al-Ghazali suka ce ana amfani da shi wajen neman kowace irin ɗaukaka da ake nema wacce ba yanda mutum zai yi da kai dole haƙura a duk yanda ya ganka ko yana so ko baya so wani babban malami ku ice ana amfani da abin da ya danganta gashin raƙumi wajen turara shi tare da tofa sunan wannan Allah a hannunka don neman ɗaukaka ka ɗaga hannunka ka ce Allah ba ni kaza Allah zai ɗaukaka daga wannan abin da kake nema yan uwa ku dinga ainihin subscribing ɗin tashar mu ta faɗi matu habal TV domin neman ƙarin bayani daga dukkan abubuwan da muke kawo muku kuma ku dinka yin subscribing kuna liking ku same mu a 070 30 94 5511